Mai sauraro barkanmu da kasancewa tare a cikin wannan shiri na kasuwa a miki dole. Shirin da ni Haruna Ibrahim Kakangi zan gabatar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin da kan mayar da hankali akan al'amura da suka shafi kasuwanci da kuma tattalin arziki. A cikin shirin namu na yau za mu yada zango ne a kwata inda za mu ji yadda wasu matasan mahauta a garin Port na jihar Rivers da ke kudancin Najeriya suka yi yunkuru domin gyara sana'ar fawa. A gaskiya a da za ga sana'ar fawa babu wayewa a cikinsa babu ci gaba za ka ga ana aikin ne kara zube ana aikin ne babu tsari babu boko babu komai To, shi menene ya tunzura su suke neman kawo sauyi a wannan daɗaɗɗiyar sana'a mai ɗimbin tarihi a ƙasar Hausa? Naziru Uba na ƙungiyar mahauta reshen jihar Rivers ya mana ƙarin haske. da ana yin aiki ne sana'a ce da ake kyamar mutane in aka ce kai mahauci ne za ga mutane suna yi maka wani kallo na daban za ga suna kinka ko wani abu irin na mu na da za ga cewa sana'a ce da ake yin sa ba tare da kuɗi ba sana'a ce wadda ake yin ta ta cikin girmamawa da mutuntawa kana da kuɗi ka da kuɗi za ka yi sana'a ko da saniya ɗari kake so ka yanka a kullum za ka yanka ba tare da matsalar komai ba za ka cikin mutuntawa da darajawa sai dai ma mutum ya ba ka ya tafiya shi ko guda nawa ne zai ajiye maka ya tafiya shi sai lokacin da ka ce mai ya dawo ya zo ya karɓi kuɗinsa kuma za ka. daga lokacin da ka karba kayan mutum zai tafi ba tare da yana fargaba komi ba lokacin da ka ce ya je ya dawo haka zai je ya dawo kuma zai samu kuɗinsa cikin yardar Allah. Wani ci gaba kuka kawo a cikin sana'ar zuwa yanzu? Ci gaban da aka samu za ka ga cewa an ma samu nasara yanzu ana ƙididdiga ma abin da za a iya yankawa saboda ya dace da daidai da abin da al'umma suke so. an gina kwatoci na zamani musamman kwatar mu za ga komai a tsaftace ba za ga jini can jini can ba a inda ake yanka saniya daban inda za a tattara komai a tattara shi a tsaftace wurin tumbun a zubar da shi a bambance tsakanin jini da nama a komai za ka gan shi cikin tsari wannan ci gaba ne menene sa kuke kokarin ganin kun inganta sana'ar eh gaskiya ya zama dole muga cewa mun inganta sana'ar fawa domin ita muka gada ita muka sani ita muke yi kuma muna fata 'ya'yanmu da jikokinmu su zo su yi tunda ni da nake magana da kai kakan kaka na ma a tarihin gidanmu mahauta ne kuma muna buƙatar sana'ar nan ya zama ba sai mutum ya je makaranta ba ya gama kuma ya je nemi wani aiki a'a ka ci makaranta abu ne mai kyau ka gama digiri na farko digiri na biyu a'a diploma ne da kai ko HND ne da kai ka gama kuma ka dawo ka ɗauki wuka da jan taɗi ka nuna cewa a ai dama ka yi karatu ne ba don komi ba ba don wai ka nemi aikin gwamnati ko a ka yi karatu ne domin ka so ka bada da gudunmawa a cikin wannan sana'a ta mu ta mun kirkiri hanyoyi ne da mu a tsakaninmu ɗan taro da kwaban da muke ɗan bayarwa a tsakaninmu muke tallafa wa juna za ka ga kuma wannan tallafi har ga allah yana taimako da dama idan da ƙungiyoyi za su kir'itin kamar yadda mu muke yi ina ganin za a rage gwamnati cinkoson wajen aiki za a rage gwamnati abubuwa da dama kaga mu a nan mun tallafa wa jama'a da dama wasu da bashi na jari da kuɗin mahauta ba mu je banki mun aro ba da ɗan taro da kwabo ne da muke tarawa a tsakanin mu mu kai wannan aiki kamar watannin baya mun tallafa wa membobin mu mutan 45 wasu mun ba su dubu bashi su juya kuma za su rinka biya ne da kuɗi kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba yadda su ma ba takura masu ba ko wani abu wasu mun ba su naira dubu ɗari uku uku wasu mun ba su dubu ɗari biyu da hamsin wanda shine karanci kuma muna sa rai nan da kwana talatin za mu kuma ci gaba da wannan abikin alheri da muke yi. a cikin ta kulla mai nake kuma ni mawaƙi nake yanzu gashi son wanda zai sanya ni a damuwa ban zo da karya ba kuma ban zo da wasa ba amma idan kika yi doma kauna ta zama da baibai haka ƙauna take zama a zuciya ruhi na ƙaiƙai yi soyayya to zakwai laifin taɓa bar gani zuciyar ta ta mata so na gaskiya To da fatan dai mai sauraro bai manta ba har yanzu yana tare ne da Radio France International a cikin shirin na kasuwa a kai miki dole. Kuma a yau muna a garin Fatakol na jihar Rivers inda muke tattaunawa da wasu matasan mahauta kan yadda suke kokarin bunƙasa sana'arsu. Kafin mu koma ga Nazir, bari mu je ga waɗansu da suka ci gajiyar irin wannan yunkuri na bunƙasa sana'ar fawa. Eh, ah, assalamu alaikum da farko dai sunana adamu audu na zo daga karamar hukumar karaye ne ta jihar kano a tarayyar najeriya ina zaune a nan fatakwal kuma ni mai sana'ar fawa ne kuma mayanki ne gaskiya tsarin abu ne mai mahimmanci kuma wanda yake kawo ci gaba kuma wanda dama ita musamman wannan sana'a tamu ta fawa sana'a ce wacce yake da an yi mata mummunar fahimta wanda idan ka ɗauki abu bashi ana tsantsaninka sai kasance yanzu za ka iya zuwa ka sai abu kuɗi hannu kuma kuɗi hannun nan da ba mu da kuɗin da za mu sai abun nan amma yanzu gwamnati ta taimake mu hukumar kasuwa ta taimake mu da tallafin kuɗi wanda ta ce a duk wata za mu riga bata naira dubu ashirin da biyar kamar nawa kenan aka baka ni abin da aka bani an ba naira dubu ɗari biyu da hamsin kuma duk wata ana ba da naira dubu ashirin da biyar kuma maimakon da zan je su yi bashi na sai saniya bashi zan zan iya faduwa dubu ashirin to yanzu kuma na je na saya da kuɗi na tunda an bani wannan tallafin zan iya samun ribar dubu ashirin ko sama da haka Ko waɗanda aka ba ɗari uku akwai masu ɗari biyu da hamsin akwai masu ɗari biyar a cikin ni ne alhaji muktari zaria mazaunin port sana'a ta fawa yanka ina daga cikin waɗanda aka bani wannan jari dubu ɗari biyar ina nan kuma ina sarrafa su ina ajiyewa ina kuma ragewa Allah ya sa in biya suka zama nawa shi kenan zan je in kun neman ƙari nake a ƙara mu a ƙara mu kuma Allah ya albarkaci wannan na tafi da su alhamdulillah ita na afawa ita na iya tunda na taso ita na ga babana na yi ita na ga uwata na yi kuma haka nima nake yi kuma har yanzu alhamdulillah muna goyo Allah godiya to wasu kenan da suka ci gajiyar yunkurin bunƙasa sana'ar fawa To Naziru menene shirin da kuke da shi a nan gaba? Muna so mahauci ya zama na jigo a cikin duk wani al'amari na ƙasar nan. Ya samu ilimin addini, ya samu ilimin boko mai zurfi kamar yanzu muna da masu ilimin boko a cikin mu sosai wanda sun yi karatu. A rinka girmama mahauta ba kamar yadda a da ake kyamatansu ba. Ya zama na mahauci shi ma ya shiga cikin siyasa. Ya shiga yana rike da kowane mukami. zai je ma in kowane mukami ya rike zai je ya rike ya dawo kuma ka ganshi da wukan shi da jan taɗinsa ya alfahari da cewa shi mahauci ne wannan shine shirin mu kuma alhamdulillahi mun samu wasu sasin karɓi wannan manufa mu domin yanzu gaskiya da wuya ga mahaucin da baya karatu in bai yi ba ma tsoho ne to 'ya'yansa suna yi karka kuma yi tsammanin wai secondary school a wasu ma digiri na daya wasu ma digiri na biyu wasu hnd karanci da diploma ina so in kira ka duk wani mahauci na jihar rivers da kuma na kasa baki da mu kasance masu tsarkake zuciyarmu mu yi abu don allah mu kasance masu kishin kai mu kasance masu tallafa wa juna a duk wani al'amari da muka tsinci kanmu kuma mai da abin da za mu yi domin ya zubar mana da kimar mu da mutuncin mu na mahauta mu kiyaye shi alhamdulillah an adam gani Nazir Uba kenan ɗaya daga cikin shugaban ƙungiyar mahauta ta ƙasa reshen jihar Rivers. Da fatan sauyin da ake neman kawowa zai cimma nasara, kuma da fatan matasa za su yi ƙuru a fannoni daban-daban wajen ganin sun kawo ci gaba musamman ma a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. Mai sauraro a nan zan dakata cikin shirin. A madadin injiniyan mu da ya taimaka shirin ya zo muku. Ni Haruna Ibrahim Kakangi da na shirya na gabatar ke mana fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na Radio France International. komi sai kana da kuɗi. Ka gane da nan da ba maka komi sai kana da